an jaye wannan yajin aiki cikin wannan ɗanguntun lokaci wanda shi ke an ce an ba da awa shidda duka waɗanda ke yajin aiki su koma ga bakin aikinsu. su so yanzu zuwa lokacin ake sa ran mai zai wadata kasan nan eh to dama ka san idan aka koma ga yajin aiki har yanzu dai jama'a za su ɗan yi haƙuri ne kaɗan domin wuraren da ake zuwa a je a ɗauko mai ɗin ba kusa ba ne. saboda haka yanzu dai idan aka fara ko shakka babu za a samu sauƙin lamari ga al'umma yanzu kan misali ɗan Najeriya da ya motsu ya ga ya fara samun man nan wannan kuma harkar ku ce za ka ba mu dan lokaci misali a ce daga yanzu zuwa kwana kaza misali eh to wannan lokaci da zamu ce ya dangance ga yadda muka ci gaba da fara wannan aiki yanzu kamar da shike ka san akwai depot depot da dama inda ake loda mai to yanzu shawarin da muke so shine kamar depot depot din da suka aje reserve to ya kamata waɗannan depot depot a tabbatar da cewa sun ci gaba da lodi cikin hanzari to idan suka ci gaba da lodi da kuma mai din da ake lodi nesa kamar waɗanda a wajajen Lagos da Port Harcourt da sauransu suka ci gaba da lodi ga baki daya to ga alama in Allah ya yarda abin ba zai dauki wani dogon lokaci ba a alhaji da ke kana wannan harka ta man fetur wai tun farko ma ku za ka bayani me ya kawo wannan yajin aiki ne su wannan yajin aiki ana yi ne wajen kusan kashe uku ne daban-daban su ainihin NATO suna yajin aiki akan rashin biyan kuɗaɗe da suke bin major marketers na transport kenan nasu sa'annan su kuma major marketers da moman kenan su ma suna yajin aiki akan kuɗaɗen da suke bin gwamnati na ainihin man da suke shigowa da shi a cikin ƙasa sa'annan su kuma kungiyar da Fengasan wato kungiya ta ma'aikatan mai na Najeriya su kuma suna yajin aiki saboda ainihin rijiyoyin mai waɗanda aka ce an saida ba bisa kan ka'ida ba kaga yajin aikin ya kaso wajen kusan kashi uku kenan yanzu kuma muna sa cewa duk waɗannan yajin aikin gaba ɗaya sun dawo eh to kamar yadda muka zauna su duka an kira shugabannin su sun ce sun aminta za su koma bakin aiki ka na yajin aikin an dakatar da shi kenan